dossier nucléaire et a refusé une éventuelle rencontre avec Joe Biden. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16-21-25. Ana iya kama muku da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya kama mu a gidajen rediyo ka masu zaman kanunsu da suka hada da amfani sarauniya fara'a nomad da lal da niyya FM da ke birnin kwandi sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin yamai akan mita 200.5 a Ghana ana iya kama mu a alfa rediyo da ke ke birnin Kumasi. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa rundunar sojojin tarayyar Najeriya ta ce mayakanta sun sake ceto waɗansu ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya ta Yawuri da 'yan bindiga suka sace. A jamhuriyar Nijar kuwa shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya a janar Abu Tarka ke gudanar da wani rangadi na tattaunawa adawa da hukumi da al'umma na jihohin kasar da ke fama da matsalar tsaro har yanzu dai a jamhuriyar ta nijar wata tawagar 'yan jarida ce da ake kira scc communication ta soma wani rangadi a waɗansu garuruwan da magaram da suka ci moriyar ayyukan yaƙi da talauci da ci gaba al'umma na hukumar nan ta kasar amurka usaid muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar nijar amma duka wannan za su zo muku bayan na maida ku a washington dc DC domin sauraron labarin duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sabon zababben shugaban Iran mai tsatsauran ra'ayi Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya litinin cewa ba zai hau teburin shawarwari akan takaita shirin makamai masu linzamin Tehran ba ko ya goyi bayan dakarun mayakan yankin. Bayan haka, Raisi ya faɗawa manema labarai a Tehran cewa ba zai gana da shugaban amurka joe biden ba yayin da amurkar ta yi kokarin sake komawa yarjejeniyar dakatar da shirin makaman nukiliyan iran da aka cimma a shekarar 2015 daga baya fadar white house ta yi watsi da duk wata damuwa game da kasa samun ganawa tsakanin raisi da biden sakatariyar yada labaran biden jan saki ta faɗawa manema labarai cewa a halin yanzu amurka ba ta da hulɗar diflomasiyya da iran ko wani shiri na ganawa da shugaban a matakin shugaban kasa, A saboda haka babu tabbacin ko an samu wani canji a wannan bangaren. Fadar White House ta fito da shirinta na raba rigakafi guda miliyan hamsin da biyar a kasashen ƙetare, inda yawancin raban za a yi shi ne a kasashen yankin Amurka na Latin da tsibirin Karibiya da Asiya da kuma Afirka. Gwamnatin Biden ta faɗa a jiya Litinin cewa Za a raba yawancin rigakafin ne ta hanyar shirin rabon rigakafin COVAX na ƙasa da ƙasa don cika alkawarin da shugaba Biden ya yi na raba rigakafin da aka hada a Amurka guda miliyan tamanin zuwa ƙasashe a faɗin duniya. Kamfanin dillancin labaran AP ya faɗa a jiya Litinin cewa mai yiwuwa ne gwamnatin Biden ba za ta iya cika wannan alkawarin raba rigakafin ba zuwa ƙarshen watan nan na yuni saboda tsare-tsaren gudanarwa da kuma wasu matsaloli jami'an da kamfanin ap ya ambata sun ce an shirya rigakafin amma ana samun jinkiri saboda harkar doka da tsare-tsare da ka'idodin da ake bukata a amurka da ma kasashen da za su karbi gudunmuwar sabon gwamnan jihar lakes da ke sudan ta kudu da aka nada na fuskantar kiraye-kiraye akan ya samar da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu yana da hannu a haddasa fada tsakanin al'ummomi da satar shanu ko harin kwantan bauna akan hanyoyi matsalolin da suka yi wa jihar katutu yanzu haka gwamnan laftanar janar Ren wayne mabor ya saurari korafe-korafen ɗaruruwan mazauna jihar lakes ranar lahadi ciki har da sarakunan gargajiya da suka halarci wani taron karawa juna sani da aka yi a juba game da kawo ƙarshen tashin hankali a ƙasar. mahalarta taron sun amince da kudurori 23 ciki har da wanda zai sa a kama a kuma hukunta 'yan siyasa da jami'an soja da aka same su da laifin haddasa rikici tsakanin al'ummomi da kuma waɗanda ke samar da makamai ga farar hula. A lokacin da ya kamata a rufe rumfunan zaɓe a jiya Litinin a Addis Ababa babban birnin ƙasar Habasha. Jami'an zaɓe sun ce an samu masu kaɗa kuri'a da suka fito sosai fiye da yadda aka yi tsammani, kuma an gudanar da zaben lafiya. Amma duk da haka mutane da yawa sun jera dogayen layuka don kaɗa kuri'a, kuma an tsawaita lokacin rufe rumfunan zaɓen. Masu shirya zaɓe sun ce matsalolin tsare-tsare kamar rashin ganin jami'an zaɓe ko ɓacewar kuru'u da mummunan yanayi su suka janyo haka. Mutane da yawa sun wani zubar suna jira su kada kuru'unsu a zaben da Prime Minister Abiy Ahmed ya tsaya takara. Ana sa ran zaben zai karfafa mulkinsa duk da cewa 'yan yankin Tigray da ke fuskantar tashin hankali ba su yi zaben ba. da kuma ɗaya zaben a wasu yankuna da yawa saboda dalilan tsaro. A jiya Litinin, tarayyar Turai ta EU ta sanar da sanya sabbin takunkumi a kan wasu jami'an sojan Myanmar karo na uku kenan tun bayan da sojojin ƙasar suka yi juyin mulki a watan Fabrairu. Wannan zagayen takunkumin ya auna mutane takwas da kamfanoni uku da kuma wata ƙungiyar tsofaffin sojoji a cewar wata sanarwa daga EU ɗin. Mutanen da aka sanya wa takunkuma sun hada da ministoci da mataimakan ministoci da kuma babban lauyan kasar waɗanda ke da hannu a dagula tsarin dimokuraɗiyya da dokokin ƙasar da kuma mummunan saba haƙoƙin bil'adama a cewar sanarwar. sauraron mu labarun duniya kenan suka zo muku daga nan sashen hausa na muryar amurka halin yanzu sai taskar rahoton da muke ɗauke da su da za mu soma da tarayyar najeriya a tarayyar ta najeriya rundunar sojojin kasar ce ta ce mayakanta sun sake ceto waɗansu ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya ta yauri a jihar kebbi da 'yan bindiga suka sace daga abuja ga rahoton hassan mai na kaina mai magana da yawon hedikwatar sojojin najeriya brigadier general onyema onwachukwu ya ce dakarun da ke aikin wanzar da tsaro na operation hadarin daji a shiyar arewa maso yammacin najeriya tare da tallafin jiragen yaki sun sake kubutar da ƙarin wasu ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya da ke yawuri guda uku da malami ɗaya a yankin nama kuku wannan ya biyo bayan ci gaba da ƙoƙarin ceto ɗaliban ne da a halin yanzu ake garkuwa da su sojojin kazalika sun kashe wani ɗan bindiga ɗaya tare da samo babura guda tara da wayar hannu guda hudu na 'yan bindigar waɗanda suke tserewa. In za a iya tunawa tun a ranar Juma'a da ta gabata ne, sojojin suka ce sun ceto malaman makarantar guda biyu da ɗalibai guda biyar a wani musayar wuta da aka yi da 'yan bindigar. Rundunar sojan Najeriya ta ce ta tura ƙarin dakaru waɗanda suka yi wannan daji ƙofar rago a halin yanzu. To sai dai kuma masu sharhi kan sha'anin tsaro irin su Dr. Yahuza Ahmad Getso na mai cewar akwai alamar ayoyin tambaya akwai ayar tambaya dangane da abin da cewar wato sojoji da 'yan sa kai sun afka ma ko sun yi kwantan bauna ga waɗanda suka saci yara a makarantar birnin yawuri da ke jihar kebbi abin da ya sa na ce haka ya kamata hukumar sojojin najeriya ta fito ta gaya wa mutane gaskiya kuma wato jami'an tsaro waɗanda suke kula da wannan yanki su fito su faɗi hakikanin yadda zancen nan yake saboda in har an yi musu kofar rago ta ya aka yi har ya zama a ce an tsallakar da waɗansu yara wasu kuma sun sheƙa kuma in dai an samu wannan musayar wuta ba a samu wato ko da rasa rayuka na watakila su yaran ko kuma wasu daga cikin su jami'an tsaron da suka kasance a gurin ba saboda dole ne ya zama ɗaya ya fi ƙarfin ɗaya saboda haka muna neman bayani akwai buƙatar hukumomin tsaro su fito su yi bayani hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria daga tarayyar najeriya sai makwabciyar ta jamhuriyar nijar har yanzu dai akan matsalar tsaron inda shugaban hukumar wanzan da zaman lafiya na kasar janar abutarka ya kai ziyara a jihohin doso tawa da maradi waɗanda ake ganin suna da waɗansu wurare daga cikinsu da ke fama da matsalar tsaro a ziyararsa a birnin kwanni shugaban hukumar ya jagoranci wani taron tattaunawa kan matsalar tsaro da tattara dukkanin masu ruwa da tsaki na gundumar akan lamarin na sado da shi domin zantawa bayan ya kammala wannan taron da al'ummar ta birnin kwanni kuma ga yadda hiran mu ta kasance. kun san shi conseil departemental de security muna da shi a niger ko ina kowane departement kenan an ce daman problem kin da ke akwai a cikin ƙasa ne suke problem ba a iya jeran su daga yamai kenan wanda aka sa nan aka ba iko kamar prefe kama. jandarmu kamar juju kamar saraki kamar Mer ya kamata a ce kowane wata suna gamuwa suna tattaunawa suna ganin matsalolin da ke cikin gundumarsu suna ɗaukan mataki kuma suna suna rapor suna aika ma ministan lantarar a yamai to da yake akwai conseil national de securite can yamai ni mamba ne na conseil national de securite shugaban kasa sai ya ce in je akwai matsala da yawa yanzu bisa eh, iyaka ta tsakanin niger da nigeria ƙasar tawa da ƙasar maradi da frontier kin nigeria ya ce in je in gani menene yake gudanar da eh, eh, ake yi basa wannan frontier to saboda shine na fara da kwanni yau da sahe na saurari prefe da mayar da saraki da force de defense et de sécurité mun tattauna mun ga situation kin department kin na kwanni mun ga problem kin da ake akwai bisa frontier mun ga kuma problem kin da ke akwai bisa hanyar mali kun san a mali akwai 'yan ta'adda 'yan ta'adda nan duk wani eh, mai da wani moto da wani Eh, abubuwa da suke sayawa daga nigeria suna kai su mali kuma da busashe da suke satawa daga mali suna wa nigeria ta wannan abu duka nan yake bi da hanyar gace ta tsakanin eh, kwanni da dogon dutse to ya kamata a ba da hankali a tsaye da wannan abu saboda shi ne ke karfafa 'yan ta'adda wanda suke mali ana iya cewa kun gamsu dangance da duk jawaban da an kai muku bayanan da aka baku a nan birnin kwanni eh ni abin da na gani yau da sahe to alhamdulillahi kowa ya san aikin shi kuma kowa ya san abin da ake ciki a ƙasar ga polis sun san abin da ake ciki a cikin garin gendarma da soji ba wanda na tuntuba bai ce wanda ba haka ne ke akwai haka ne ke akwai kuma haka nan ne akwai Eh, point de vue guda tsakanin sarakin da prefe da ah, da su zaman ah, eh, eh, tsaro duka dai alhamdulillahi ah, ina tsammani gunduma kwanni tana cikin hannu mai kyau To da karshe mun san muna gani a waɗansu yankuna kuna shirya ganawa tsakanin civil wato horar hula da jami'an tsaro ko a yi wasanni na kwallo ko a yi wani shara da sauransu a yaushe ne yalla mutane na wannan yanki za su tsammanin za ku zo musu da wannan husa rana. Abin da muke so jami'an tsaro da mutane kansu ya gamu tun da neman security abu ne wanda ya amfani talakawa ya unhwani eh, mahukumta su jama'an tsaro sa su ne ake siyi kenan sai an yi a tare shi ne muke so mu dai mu yi abin da zai kawo talakawa da jama'an tsaro tare su yi aiki tare su yi shawara tare to kaga wanga renewa ma da muka yi saboda a yi shawara ne tare tunda wani ne ya sa matsalar talakawa in ba sarki ba in ba mayar ba in ba kwamandan eh, ba har yanzu dai muna janguriyar Nijar inda wata tawagar 'yan jarida karkashin wata ƙungiya da ake kira SCC Sahel Communication ta gudanar da wani rangadi na yin bitar ayyukan hukumar nan ta ƙasar Amurka da ake cema USAID da take gudanarwa a garuruwa daban-daban na yankin da magaram musamman ma a fannin yaƙi da talauci da kuma ci gaba al'umma. Hassan Abdullahi shine shugaban wannan ƙungiyar ya kuma yi wa wakiliyar muryar Amurka da magaram tamar a bari ƙarin bayani. kamar ita wannan kungiya za ta haɗa kanun proje duka da ita usaid e ta sa kudin ta ciki ta ce ita wannan proje ta scc sai ta haɗa kansu su zamanto su yi aiki tsakani da juna shi na ake cewa su yi kolabore kuma musamman a wallafa ma duniya da wa'anda ake ma aikin su san da cewa lallai ita wannan kungiya ta usaid e ta america kudaden da take kawa ga abubuwan da ake yi da su kuma gashi nan an gani da ido to wannan eh, ziyara da muka yi shi ake cema ziyaran gani da ido tare da eh, yan jarida saboda kun sani ku da kanku bai kai ba ma in gaya muku yan jarida su suke magana kowa ya ji kuma su suke magana ya kai inda duniya kamata ta je shi da su muka yi wannan aiki mun je mun yawata kamar proje wadata da proje girma da terra da winrock take tsara shi wanda USAID ita ta biya ta sa wannan kudin da suke wannan aiki mun je duka inda suke kamar garuruwa da ƙauyuka da suke aiki mun je mun yi gani da ido kuma mun shaida mun tabbata suna nan ga aiki kamar musamman in kuka diba kuka ga a akwai wanda su matsalar ruwa gare su an zo an hudda musu wannan matsala ta ruwa kenan sai a ce alhamdulillah a kowanne su suna kuma shifka ne aikin su na gona ne suna yi baya ci gaba tana yawa ba su san ba inda suke shifkan kasa ba ta dauka ne ko ba ta dauka ko iri ne ba su da mai kyau shi ma wannan kaman wayannan projen da suke aiki eh, su girma sun kawo musu kaman iri wanda ake cema simas amilore kaman iri ne wanda yake Eh, da aka tsara shi kuwa saboda ya dauki kowace irin kasa da za a sa shi a ciki haka kuma kama ita wadata ita ma ta gyara ma mutane ruwa inda kauyuka da yawa inda suke da bukatar ruwa haka kuma matan garin da suke zama basu aikin wani abu ko kuma wanda suke yin kama adashi na da sun zo an sa musu tsari cikin adashin da za su yi wanda zai sa wannan adashin ya amfani su su duka bai kai ba sai ka je ka tambaya ko ka yi jira mai gari mai gida ya baka wani abu ko wani abu mai kama da haka nan Masu sauraron mu kar ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari dauke da shirye ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba kan kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su masu saurare assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni mahamud ibrahim kwari zan gabatar ruwa na famfo dai da da muke yara mun taso mun gani a angoro mu rashin ruwa ya daɗe a jos ba abin maganan yau ba ne yanzu muna refi da yawancin mu bamu da ruwan famfo a wurin ruwan da mutane suke mu'amala da shi gaskiya ba shi da kyau ina musamman ga typhoid shi ma ya addabi mutane ga kwalara nan da take addabin mutane gaskiya muna shan wahala muna buƙatar da taimako daga gwamnati ina son amfani da wannan dama in ba jama'a ba. hakuri lallai gwamnati tana yin bakin ya ka kokarin ta masarare yadda mazauna sassan birnin Jos da kewaye ke kokawa kenan kan karanci da kuma rashin ruwan sha mai tsafta lamarin da ke barazana ga 'yanci rashin koshin lafiyarsu kuma shine batun da shirin 'yan kasa da hukuma na yau zai mai da hankali a kai a dakace mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai Madalla. Masu yare samar da ruwa mai tsafta domin sha da kuma sauran bukatu na yau da kullum na daga cikin haƙoƙin 'yan ƙasa da suka rataya a wuyan hukumomi. Tuni dai masana suka sha nana ta cewa akwai alaƙa ta kul da kul tsakanin amfani da ruwa mai tsafta da kuma ƙoshin lafiyar al'umma. Mazauna Jos babban birnin jihar Plateau da ke tsakiyar Najeriya sun daɗe suna fama da matsalar ruwa mai tsafta kasancewar rashin ruwan famfo a galibin unguwannin birnin tsawon lokaci yankunan unguwar rogo da unguwar rimi da ma yankin unguwar rifle ta masu hannu da shuni na cikin wurare da wannan matsala ta yi kamari yanzu haka dai wasu daga cikin mazauna birnin na jos na alakanta wannan matsala da kamfan ruwan sha mai tsafta da annobar kwalarar da aka yi a 'yan kwanakin da suka shuɗe a wasu sassa kasan jihar ta plateau tunana abubakar ibrahim an haife ni angorogo na taso a angorogo kuma har yanzu na zama angorogo ruwa na famfo dai da da muke yara mun taso mun gani a angorogo amma kamar shekara goma sha biyar baya an yi ta kokarin ruwan ya tabbata to Allah bai yi ba har a masallatai da shugabanni sun sa mutane sun hada kudi an su siya pipes an jajja ruwa don ya shiga kowane gida daga baya ruwan ya daina zuwa pipe din aka dinga ciccire su wasu ma ba a san inda suka yi ba amma har yanzu akwai 'yan gurare kamar mu ce kashi goma ko ashirin cikin ɗari suna iya samun ruwan famfo don ruwan ya zo har nan bakin bauchi park a ja ne a linkin shi cikin jama'a kowa ya samu shine har yanzu Allah bai sa an yi wannan ba to ba mu san laifin na gwamnati ne ko na al'ummar da suke zama a unguwan ba mu dai mun daina gano ruwa kawai kuma ba mu da abin da za mu iya zuwa mu ce a zo a yi ko kuma me dalilin da yasa ba ma gani muna kallo kawai kana ga wannan rashin ruwa yana da dangantaka da samun cutar kwalara kusan kowace shekara sai an samu a unguwar rogo shi ma rashin ruwan zai iya bada wannan gudunmawan na samun cutar kwarara din sannan kuma akwai laifin mutane saboda yadda ake zubar da shara duk inda aka fito kawai ko kofar gida ne ko lungun mutane sai a zo a zuba sharan sunana ruth ibo rashin ruwa ya daɗe a jos ba abin maganan yau ba ne don na tuna da lokacin da muke zama ta damboyi a can ta busa buji lokacin gaskiya akwai rashin ruwa kam akwai ruwan famfo amma muna kai kaman watanni nawa ba mu samun ruwan so muna samun ruwa daga wurin su masu ruwa din nan ne an kuma masu ruwa din nan ba mu san sos na ruwan su ba so mukan samu damuwa sosai to a cikin kwanan nan an samu barkewan cutan kwalara kuma yawancin wuraren nan kin ga wuraren da a ce ba su da isasshen ruwa ne kina ga kaman cutan kwalara na da dangantaka da rashin ruwa da ake samu a cikin gari eh mutane ba su samu eh, ruwa ba za su je su nema inda za su samu to ko da daga ina ne ma wayansu daga rafi wayansu daga wurin masu ruwa din nan da robobinsu su ma ba a treatment ba a wannan su ma ba san source na samun ruwansu ba so kowa zai siya ruwan da ya gani ne ko zai neman da zai samu ne to kuma ba san koya ne ruwan yake ba to shi yasa ana samun ana yawan samun cuta angonmu yanzu yanzu muna refi yawancin mu bamu da ruwan famfo a wurin jimlar kananan hukumomi bakwai na jihar ta plateau ne suka fuskanci wannan matsala ta kwalara musamman lamarin ya na ainun a kananan hukumomin jos ta kudu da ta arewa kuma duka matsalar ba ta rasa nasaba da rashin ruwan sha mai tsafta alhaji aliyu muhammad dan badawi shine mai unguwar unguwar rogo ɗaya daga cikin unguwannin da suka yi shuhura a kan matsalar ruwan sha a jos lokacin da aka zo za a yi aikin titin nan sai zaman to cewa an tattara pipe din kuma ba iya an mayar da wasu pipe din ba maganar matsalar ruwan nan yana damun mu sosai sosai gaskiya mm. kuma yana taimakawa wajen janyo wannan cututtukan gaskiya kun sanar da eh, hukumomi muna nan dai muna ta kokari mu gani mu kai kukan mu zuwa ga shi girma gwamna domin ya dube mu da rama akan maganan matsalar ruwan nan gaskiya domin idan aka ce miki dry season ya zo mutane suna cin wahala kuma sun ga ruwan da mutane suke mu'amala da shi gaskiya ba shi da kyau ina ne musamman ga typhoid shi ma ya addabi mutane ga kwalara nan da take addaban mutane gaskiya muna cin wahala muna buƙatar taimako daga gwamnati gaskiya kuma a matsayin ku na wato al'umma me kuke yi don ganin cewa kun samar ma kanku ruwan nan eh, to gaskiya wato daga ciki ana taimake mu akwai yan kasuwa da suke kokarin tona bohol haka suna karban kuɗi kalilin dan a a samu maintenance din bohol din kuma mun gode wa waɗannan mutane da suka yi wannan abubuwa amma kin san angorogo babban guri ne maganar bohol zai yi mutanen angorogo ba gaskiya a wannan cutar kwalara da ta zo ta shafi unguwarku wani yanayi yanzu da ake ciki mutane na san da dama wanda su banga labaita amma yanzu da sauki ne ba kamar kwanakin baya ba tun da ruwa ya dan fara samuwa to nan gaba a cikin shirin za mu ji abin da mahukunta ke cewa a dakace mu duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. Madalla. Masu saurare abokiyar aiki Zainab Babaji ta yi kokarin zantawa da kwamishinan ruwa na jihar Plateau akan wannan batu. Sai dai hakan bata samu ba, amma shugaban karamar hukumar Jos ta Arewa, Honorable Shehu Bala Usman na cewa. Lallai ne an samu wannan barkewar cuta da aka samu kamar ta kwalara din. amma ita karamar hukuma ta yi wata hubbasa dangane da dakile wannan cuta To ana danganta rashin ruwan sha musamman tsaftataccen ruwan sha da wannan cuta. Ah, me kuke yi don ganin cewa mutane sun samu ruwan sha mai kyau? Eh, gaskiya ne ah, akwai wato wannan kalubale na batun maganar ruwan sha ah, particularly a waje wanda suka zama tsauni suna da wato matsala a geographical problem na samun ruwan sha. Amma gwamnati suna kokari na tabbatar da cewa an kai ruwan sha kuma an samu abin nan dai akasarin wajejen ko da an ji an tona bohol da ke cewa ba a samu wato ruwa a wajen to amma muna kokari mu tabbatar da cewa an haura da ruwa domin kowa ya samu ruwan sha tsaftatacce amma bayan da haka ya zama wajibi ko da a ce ko ya ruwa yake a dinga dafa shi kafin a sha wannan ne zai dan kawo wato sokin wannan abu kuma gwamnati na yin iyaka bakin kokarinta a samu maslahan wannan matsalolin insha Allah sun yi korafin cewa tun lokacin da aka yi wannan hanya sabuwar hanya musamman unguwanni kamar na unguwar rogo da unguwar rimi da sauransu tun lokacin aka faffasa wato pipe pipe wanda yake kai ruwa na tabbatar da cewa a yanayin wato to hukumar kiwon wato ainihin masu wata board kenan na yin wani abubuwa kai domin a tabbatar da cewa inda da aka samu damejin irin wannan pipe din an maida shi domin mutane su samu ruwan sha a ina son amfani da wannan dama in ba jama'a wato hakuri lallai gwamnati tana yin bakin ya kawo kokarin ta ya zama challenge ne kawai a wajen su kuma daga nasu bangaren a tabbatar da cewa duk abin da za a sha an wato tsaftace shi honorable shehu bala usman kenan shugaban karamar hukumar jos ta arewa a jihar plateau kuma da haka shirin 'yan kasa da hukuma ya kammala lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta daga shirin 'yan ƙasa da hukuma sai sharhin jaridun jamhuriyar nijar tare suleiman muni barma'a za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lusayel, wacce ta ruwaito cewa ministocin harkokin wajen ƙasashe daban-daban sun gudanar da taro a ƙasar Turkiyya. inda suka tantauna a kan wasu mahimman batutuwa irin su matsalar tsaron da ta addabi duniya a yau jaridar ta ce a kasidar da ya gabatar a yayin wannan zama ministan harkokin wajen nijar masa'udu hasumi ya fara da tunatar da cewa yakin da kasashen yammaci suka kaddamar a kan libya ne mafarin tashe-tashen hankulan da ake fama da su a sahel da yankin tafkin chadi sannan ya ankarar da mahalarta taron cewa babban kudirin da ke gaban 'yan ta'adda shine kafa daulolin musulunci a ko'ina a sassan duniya jaridar niger enter ebdo na cewa tsohon firaminista hamma amadu ya fara neman akuwar shugaban ƙasa domin ya dawo gida bayan da ya shafa watanni kusan biyu a turai yana neman magani jaridar ta ce ta hanyar wannan yunkuri jagoran na jam'iyyar model lumana na fatan ganin an bashi ya yi kwancinsa a gida ko da za a jibge jami'an tsaro su fake kofar gidansa ne a maimakon ya koma gidan kasan filinge inda yake tsare kafin ya je faransa ganin likitansa a ranar bakwai ga watan afrilun da ya gabata jaridar l'eclosion ta ce Gidauniyar da tsohon shugaban kasar Nijar Isuhu Muhammadu ya kafa ta fara janyo ayar tambaya daga wajen wasu 'yan ƙasa bayan da aka ga wasu manyan kusoshin gwamnatin da ta shuɗe da na gwamnati mai ci sun halarci bikin ƙaddamar da ayyukan gidauniyar mai lakabi da fim a matsayin mambobin kwamitin gudanarwarta. jaridar ta ce idan ka ga yadda bikin ya gudana tamkar wani taron manyan jami'an gwamnati ne aka yi a hukunce alhali ana shelar cewa taro ne na ƙaddamar da ayyukan gidauniyar tsohon shugaban ƙasa mu rufe sharhin da jaridar lanketer wace ke cewa shirin gina wa 'yan majalisar dokokin ƙasa otel a birnin yamai ya janyo gwamnatin renaissance suka domin wasu 'yan ƙasa na ganin ba batun otal ba ne bukatar jama'a a yau jaridar ta ce kwangilar miliyan kusan dubu goma sha biyar na sefa ne aka baiwa kamfanin mika btp domin gina wannan otal a matsayin masaukin 'yan majalisar dokoki a ƙasar da yara ke matukar bukatar ɗakunan karatu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Masu sauraron mu da haka ne muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Masalam.